Sanarwar da mukaddashin jami'in labarun PDP barista Siza ke rantabawa hannu na nuna PDP ba ta yi fargabari wa APC rajista ba, ba wani sauyin ra'ayi ba ne na jam'iyyar a hukumance da ke tinkawo tana da ginshikai a ko'ina sassan Najeriya da haka za ta iya ci gaba da rike madafun iko. Sai dai a baɗini masu nazarin siyasa na ganin cikin PDP ya ɗori ruwa, dan 'yan jam'iyyar sun yi zaton APC ba za ta kai wannan gacin ba. Buhari Bello Jega masanin kimiyyar siyasa ne da ke jami'ar Abuja. lallai wannan zai kawo barazana ma ita jam'iyya mai ci saboda wannan wani kamar yunkuri ne wanda ake gani zai iya kawo canji ma mutane to ita zuwan apc za a iya cewa wani tafiya ne wanda ya zo zai ba mutane dama su yi zaɓi tsakanin mutane biyu mai bawa shugaban pdp shawari na siyasa sanata abubakar gada ya ce san ba su firgita ba in an ce pdp abin da ke zuwa gare shi ne al'umman ƙasa amma in ka ce wata jam'iyya daban za ka tuna wanda ke da ita saboda haka yanzu aka haife su sai tana da bi kula a hankali a hankali za su yi ma in aka da lafiya. Sai dai wasu 'yan PDP na ganin Buhari ne kawai idon gari a gamayyar da wasu ke son hawa doronsa su ci moriyar ganga. Ado Bambai yadi na da wannan ra'ayin. Duk ɗan PDP yana marhaban lale da wannan rijista da aka yi wa APC na farko sun ce federal government ba za ta musu rijista ba saboda ana tsoron su to yanzu an musu rijista. Ai Buhari mutumin ANPP ne ya baro ANPP. ya je ta kafa tashi jam'iyyar yanzu kuma sun kashe yan tukin sun dawo gindin buharin za su sake yuzin su yi amfani da shi su sake zama abin da suka zama kamar yadda suka masa a baya ai ba buharin suke kauna ba wannan rigan mutunci da yake da yake da shi kaɗan a najeriya shi suke fama su fake a ciki su buya ci gaba da mutane ta a Najeriya wanda Allah da ba su kafa gwamnati ba insha Allah. Hukumar zaɓe da yanzu mataimakin daraktan ta na hulɗa da jama'a Nick Dazan ba za ta jira sai kotu ta yanke hukunci kan karar da kungiyar da ke kalubalantar 'yan adawa wajen mallaka sunan apc ba kafin tabbatar da wannan rajistar. kawo yanzu kotu ba ta yanka hukunci ba saboda haka bai hana mu ma wannan sabon eh, jam'iyyar rajista ba ai bayan wannan kuma duk wani hayaniya da ake ya kare shi dai kawai lale muke masu apc su zo kuma su aiwatar da ayyukansu cikin lumana da kuma doka shi kenan yanzu dai za a iya cewa Najeriya ta kama hanyar koko ma ta hau hanyar mallakar manyan jam'iyyu biyu da za su iya tasiri wajen rige-rige rikewa ko amsar madafun iko. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.